Hausawa Top TV tashar al'umma. Ku duba ku ga yadda al'ummar Igbo suke kashe mana mutane. Akan wannan tsinanniya da ta ɗura wa manzan Allah ashar. A ɗura wa annaba ashar a ƙasan nan jama'a. Wai don an kashe wannan tsinanniyar wasu suna cewa abin da aka bai dace ba. To yanzu shi kenan gahi sun kashe mana Fatima Zahra. fatima ne ko wace ce ko hafsa ne harira da ƴaƴanta guda hudu ƙanana wanda duk duniya ko yaƙi ake yi banda ƙananan yara ƙananan yara amma hadda yaranta aka kashe ta ga ciki a jikinta tsohon ciki aka kashe ta amma har yau babu wanda ya fito a ƙasan nan wanda ya Allah wadare da wannan abu kuma ya ɗauki matakin da ya dace kamar irin yadda suka ɗauka a matakin an kashe dabora Masu saurare ku dakata ku kalli cikakken wannan bidiyo yau bardan sunna malam ya fusata inda ya caccaka gami da raddi akan abin da ya faru. Inda ya magana an kashe harira da 'ya'yanta manyanmu tsabar munafunci da rashin kishin addini sun rasa ɗaukar mataki wanda a kashe dubura suka goyi bayan kiristoci wajen nuna masu damuwarsu amma a kashe harira sun ƙi nuna damuwarsu. Malam ya yi maganganu masu ratsa zuciya wanda yake batun cewa irin wannan tsari da aka ɗauko an ɗauko shi ne don a rusa addinin musulunci inda ya bada wasu hujjoji da dama wanda suke nuni da cewa musulmanmu shugabanninmu a yanzu babu kishin addini a ransu ga dai wannan bidiyo ku ci gaba da kalla ku ga abin da malam yake faɗa. Minam ka duba ka ga a satin nan aka bada belin shi. mutumin da ana zarginsa da abubuwa sun fi guda goma sha biyar kowanne guda ɗaya idan a wata ƙasa ne za a iya rataye shi a kansa abubuwa kusan guda goma sha biyar kotu ta gama tantancewa fa ta gama zubar da wasu amma sanda aka samu kwaya tara manya-manyan laifuka na duniya ba wai na abin da na jiharsa ko kuma na lokal gamman ɗinsa ba laifukan da ko a wacce ƙasa ka aikata su za a kashe ka amma yau an ba da bilin sa ya fita an ba da bilin ya fita ku duba ku ga yadda al'ummar Igbo suke kashe mana mutane kan wannan tsinanniya da ta ɗura wa manzan Allah ashar a ɗura wa annaba ashar a ƙasar nan jama'a wai don an kashe wannan tsinanniyar wasu suna cewa abinda da aka bai dace ba to yanzu shi kenan gahi sun kashe mana fatima zahara fatima ne kowace ce ko hafsa ne harira ga 'ya'yanta guda hudu ƙanana wanda duk duniya ko yaƙi ake yi da ƙananan yara ƙananan yara amma hadda yaranta aka kashe ta ga ciki a jikinta tsohon ciki aka kashe ta amma har yau babu wanda ya fito a ƙasan nan wanda ya Allah wadare da wannan abu kuma ya ɗauki matakin da ya dace kamar irin yadda suka ɗauka a matakin an kashe dabora. munafukan banza munafukan wofi duk abin da aka yi suka yi akan debora ba su yi yanzu akan an kashe harira ba saboda ita ba mutum bace ba ta da gata ba ta da masu tsaya mata amma ita debora ko kun san yanzu a wani fasto shattered flight shattered flight ya ɗauka tun daga abuja har cikin sokoto da ita da iyalanta aka ɗauke su ya je gidan da aka sauke su da za a ba su wani part na gidan sai ce ya mallaka musu gidan ma gaba daya na rikekin gida sannan aka ɗauko wata makekiyar ji aka zo aka ajiye musu a kofar gida sannan aka ɗauki maƙudan kuɗaɗe aka ba su saboda yarsa ta ɗura wa manzan Allah ashar saboda yarsa ta ɗura annabi ashar da haka ta cancanci karramawa a gurinsu amma kuna ku kullum ba kwa iya musu komai muna da manyan masu kuɗi da manya-manyan masu dama da iko a ƙasar nan amma ba sa iya yi wa namu gata har yanzu ba mu ji wanda ya ce wani abu akan harira ba da waɗanda aka kashe daga cikin waɗanda aka kashe ga bidiyos na suna ta yaduwa inda mu yan ta'addari ga shi kenan yanzu al'ummar mai ta ta ce, bari ta ɗaukansa amma ba haka muke ba bidiyon gashi nan sai mutum ya tura maka kai ma me zaka ce masa an turo min wannan bidiyo sun fi guda ɗari yanzu a wayata da wanda ni ma ke da shi musamman na yi downloading da kuma wanda wasu suka tura mu ga sunan burjik ana ta yaɗawa amma fa kamar yadda na faɗa muku lokacin da za su yi kisan ba za su ɗauka ba sai sun kashe sai su ɗauki hoton gawar sai su tura mu. saboda haka wallahi kasan nan muna buƙatar shiga taitayin mu ana cikin wannan kuma wai sai gashi daidai lokacin da ake abin nan shugaban kasa ya tafi dubai ya je ta'aziyya ana jeje ana kashe naku ya tafi dubai sarkin dubai ya mutu ya je ta'aziyya ana wannan sai gashi an kawo masa bil bil na maganar ma'ana ba bil ba kai afuwan ana maganar ƙara kuɗin duti na shigowar motoci ƙasar kullum 'yan kasuwar mu ana kashe su ɗazun nan wani yana gaya mu ya ce yanzu abin da ake tsammanin two osis two osis wannan karamar mota fizo wanda ba ta shigo kafin ta shigo ƙasar nan sai an biya mata duti akalla naira miliyan ɗaya da wani abu kaga 'yan kasuwar mu wanda suke hada-hadar kasuwanci wanda ko da ba sa bamu komai ko ba sa ba al'umma komai akalla kasuwancin da suke ai wasu dai suna cin abinci a karkashin su to za a dakile wannan ƙananan yan kasuwa ba su yi su su yi ba to bar wannan ka iya cewa harka ce ta manyan masu kuɗi shigo da motoci sai waɗanda suke da kuɗi yanzu shekaran jiya shugaban ƙasa ya rantaba hannu akan ƙara kuɗin kiran waya ya rantaba hannu yanzu an zartar za a ƙara muku kuɗin kiran waya ka gaya mun mutanen da suke tausayi in ka ce mota ba kowa ke da ita ba waya fa ai idan ka kirga mutum ɗari za ka samu mutum tamanin suna da waya a hannunsu yanzu an gane kuɗi har an saka hannu a kai to kun ga ire-iren waɗannan abubuwa su suke nuna ina tausayin yake da ake cewa a tausaya mutane ina jin kan yake ina neman yadda al'umma za ta samu sauki yake addinin mu bai zauna lafiya ba al'ummar mu bata zauna lafiya ba ana kashe ta a ko'ina. sannan tattalin arzikin ƙasa a wargaje a lalace a kareraye sannan kuma abin da kake ɗan sarrafa rayuwa da shi shi ma an zo an ƙara banka masa kuɗi ta yadda ba zai yiwu ka amfana da a bisa tsarin da kake bukata ba ina sauƙi yake to shi yasa sauki sai ka neme shi gurin Allah ka koma ga Allah subhanahu Ta'ala, abu na farko don waɗannan mutanen ba za su ya ba sannan mu ji tsoron Allah wallahi tallahi mu daina biye wa harkar kuɗi wajen kawo shugabanni na gari ina so ku sani na rantse da Allah har yanzu mutanen kirki ba su kare fa a doron ƙasa ba kuma har yanzu shugabannin da suke da zuciyar gyara wannan ƙasar wallahi ba su kare ba amma ni abin da na yarda da shi yanzu kawai addu'a ce aikin mu Allah ka kawo mana shugabanni masu kokari wanda za su gyara wannan kasa sanato abin da ya faru a harka ta tsayi da yan takara ya Allah ka zaba mana abin da ya fi alheri kowane ne Allah ya bashi nasara a shugabannin kasa da suke nema da gwamnoni suke nema da sanatoci mu abin da muke cewa duk wanda zai zama mana alheri ga kasar mu da jihar mu da wakilcin al'ummar mu Allah ka bashi wannan nasara wanda kuma ba zai zama mana alheri ba Allah ka kwantar da shi kuma ko mutum ya yi nasara an zaɓe shi ya zama shi ne ɗan takara kowaye in ba shi ne alheri ba karka ba shi nasara ya Allah idan kuma alheri ne Allah ka ba shi nasara kowane ne shi wannan ne addu'ar da ya kamata mu ci gaba da yi sannan mu ci gaba da komawa zuwa ga Allah shi yasa ayar mu ta biyu a cikin khutba ta zo a cikin suratul hadi da Allah yake cewa alam ya'ani lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haq wa la yakunu kallazina utul kitaba min qablu fa tala alaihim al-amad fa qasat qulubuhum wa kathirun minhum fasiquna Allah ya ce alam ya ani lil ladina yanzu don Allah lokaci bai yi ba ga mu'minai an takhsha qulubuhum li dhikrillah zukatansu su karere zuwa ga Allah su ji tsoron Allah su koma zuwa ga ubangiji su ɗauki matakin shiryawa tsakaninsu da Allah lokaci har yanzu bai yi ba kasan nan fa jama'a irin wannan abin da ke faruwa wallahi idan aka bar ya ci gaba shugabanni ba su dau mataki ba mutane ba su koma ga Allah ba abin da zai biyo baya ba da dadi Allah abin da zai biyo baya ka je kaka bi tarihin daulolin musulunci da kasashen da musulunci yake da karfi yadda aka yi aka karya su da irin waɗannan al'amura da ake rainawa ana ganin ba komai ba wallahi tallahi da irin su waɗannan ƙasashe suka dauloli suka karye yanzu ka ɗauki daular andalus wanda ita ne kasar spain a halin yanzu andalus din nan yanzu da za ka jira ƙasar nan duk layin da ka bi wallahi sai ka gane cewa lalle an taɓa yin wani abu mai suna addinin musulunci a kasar domin akwai alamomi akwai masallatai da har yau an gagara rusa su akwai guraren ibada akwai maktabat guraren tsofaffi akwai isharori na gudajen manya-manyan malaman duniya da Allah ya sa suka fuffugo a wannan ƙasa jama'a ko kun san al-imamu ibnu abi zaid al-qayrawani mai littafin risala dan kasar andalus ne dan kasar spain dan kasar spain ne unguwarsu da gidansu har yanzu yana nan manya-manyan malamai in ana gaya maka abin sai ya baka mamaki amma yau ka je ka ga kasar spain yadda turawa suka yi dominating ɗinta ba wani abu da zaka gani wanda zaka ce an taɓa yin musulunci sai kalila ma'ana ma sha'asu kawai suke yi sai alamomi da zaka gani lalle wannan gurin alama ce an yi addinin musulunci lalle wannan abun alama ce lalle wannan ginin alama ne haka baka gani amma in ban da iskanci da shegantaka ba abin da ake a kasar dan Allah ka je ka karanta marsiya na al-Imam Abul Baqa Ar-Randi Allah ya masa rahama da ya rera yana ainihin wato jajantawa al'ummar musulmi irin halin da kasar Spain ta fada bayan da ta zamanto babbar musulunci a duniya li kulli shay'in idza ma tamma nuqsan fala yutibu li fala yugharru li tibi al-aish insanu hiya hiya al-umur idza shahattaha duwalun man sarrahu zamanun sa'atuhu ya dinga rero baituka yana faɗin abubuwan da suka faru a wannan ƙasa daga ƙarshe daga ƙarshe da ya gama faɗin duk abin da ya faru sai ce limithli ya yadhubu alqalbu min kamajin in kana fil qalbi imanun wa islam yace wallahi saboda abubuwan da suka faru a wannan kasa na karyewar musulunci da zubewarsa zuciya tana iya ɗijewa ta narke saboda imani yace amma fa idan zuciyar akwai musulunci kuma akwai imani a cikinta to na rantse da Allah idan ka je ka bi tarihi irin strategy da aka ɗauko aka rusa musulunci a andalus na rintsi da allah ba shi da bambanci da irin sitiratidin da yanzu ake kokarin a aiwatar a kasar nan ana so sai an haddasa fitina an dankwafe musulunci in ba haka ba jama'a in ba haka ba in ba haka ba yanzu daular da aka ce sa ahmadu bello ya fito wanda ya taɓa zama ɗaya daga cikin shugabannin ƙasar nan daular da ya kafa daular da kakan kakansa usmanu ɗan foji ya kafa a ce a samu wata ta fito a tsakiyar wannan gurin ta ɗura wa annabi a sham ka ce wannan abin ba wani makirci a ciki ina ga ka ba ta harbawa ne amma in tana harbawa ka san cewa akwai wani abu dan me yasa ba su yi a can gurin su ba inda dama su ne gaba ɗaya alkabisatu lil khabithina to jama'a mu mai da hankalinmu mu shiga taitayin mu dangane da al'ummar musulmi da al'ummar ƙasar nan To kamar yadda kuka kalla babu shakka abinda malam ya faɗa abubuwa ne waɗanda dukkan wani musulmi ya lura da su. Musamman ma shugabanninmu waɗanda abubuwan da suke faruwa za mu iya cewa da sa hannunsu suke faruwa. A tsari dai na musulunci dukkan wani musulmi ya zamo mai kishi na addininsa a ko da yaushe, amma sai ka samu musulman waɗanda suke wato kirarin cewa musulmai ne a baki ne babu kicin addinin a zukatansu a halin da ake ciki a yanzu mu musulmai za ka samu shugabanninmu waɗanda suke musulmai ba sa kishinmu yadda ya kamata ba sa kishin addininsu yadda wato su kiristoci suke kishin addininsu da mutanensu domin wani abin ma za ka samu da su ake haɗa baki ake yin abin da za a yi mantawa suke yi duniya ba ba matabbata ba ce ba lahira ita ce matabbata dukkan wani abu da ka aikata a ranar gobe kiyama Allah zai tome ka shi kuma dolan doliya sai ka amsa ana zaluntar al'umma ana kashe su babu gaira babu dalili shin wani mataki ka ɗauka a ka na shugaba wajen wato kare irin waɗannan abubuwa yanzu ka duba irin kisan da aka yi wa harira da 'ya'yanta ba su ji ba ba su gani ba amma aka kashe su maganar waccan ita kuma kafira la'ananniyar Allah da aka kashe ta wannan bisa laifinta ne wanda hukunci aka zartar mata wanda babu shakka da an bar hukuma ta wannan hukunci ba za ta ɗauka ba saboda dai kundin tsarin mulki na kafirai shi ake bi ba na addinin musulunci ba kuma ƙa'ida addinin musulunci duk wani wanda ya sake ya taɓa janibin annabi sallallahu alaihi wasallama Tofa hukuncinsa kisa ne domin shi datti ne najasa ne shi a bayan ƙasa matsawar ba a tsayar masa da aiki wato hukuncin da addini ya da a tsayar masa ba ya Allah muna roƙonka Allah ka tsayar da mu akan musulunci ka dawwamar da mu a bisa imaninmu ya ubangiji Allah wannan zaɓe da yake karatuwa Allah ka zaɓa mana shugabanni na gari duk wani wanda ya fito takara in dai babu kishin al'umma a ransa da cewar zai yi gyara, Allah ka hana shi wannan wato takara.